Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. a yau talata 18 ga watan Janairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To yanzu tsohon shugaban kasar Ukraine Pedro Poroshenko zai bayyana gaban kotu a Kiev gobe Laraba inda alkali zai tabbatar da ko za a bashi beli ko kuma za a kama shi bisa laifin cin amanar kasa labarin da ya ce harka ce ta siyasa. Kungiyar 'yan tawayen Huti ta kasar Yamal ta yi ne cewa tana yiwuwa ta kara auna gine-gine da dama a hadajiyar daular larabawa bayan kai wasu hare-haren makamai masu linzami da jirage mara matuka a jiya litinin da ya kashe mutum uku kanin tsohon shugaban kasar gini alfa konde ya bar kasar zuwa neman jinya a hadajiyar daular larabawa bayan kwashe sama da watanni biyar tsare a hannun sojoji da suka yi masa juyin mulki a cewar shaidu a jiya litinin To madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba jami'an tsaro umarnin harbi hallahira kan masu kai hari a gidajen yarin kasar. Bayan haka za ku ji cewa mazauna yankin madarin fa a jihar Maradi da ke Nijar na cikin yanayin fargaba saboda yawaitar satan mutane don neman kuɗin fansa da ake samu a cikin 'yan kwanakin nan. sannan kuma za ku ji cewa kasashen rukunin a a gasar wasan cin kofin afirka da ake yi a ƙasar kamaru sun kammala wasannin su zagaye na farko yanzu za su je zagaye na biyu. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baballa Hafiz ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. tsohon shugaban kasar ukraine pedro poroshenko zai bayyana gaban kotu a kiev gobe laraba inda alkali zai tabbatar da ko za a bashi beli ko kuma za a kama shi bisa laifin cin amanar kasa wanda ya ce harka ce ta siyasa poroshenko da ya yi mulki a kasar daga shekarar 2014 zuwa 2019 da ya koma kasar a jiya litinin domin fuskantar shari'a ya faɗa wa magoya bayansa a filin saukan jirage cewa ya dawo kasar ne domin taimaka wa ukraine ta tinkari barazanar mamayar rasha ya kara a kan jirin sakonnin twitter da yake fitarwa yana mai cewa da taimakon kasashen kasa da kasa ukraine za ta yi tsayin daka ga kowane barazana ya ce ina madukan farin ciki da kyakkyawar kulawa da aka baiwa kasar ukraine musamman taimako da ake mana a yaki da zaluncin kremlin da kawayenmu na washington da london da berlin da paris da brazil da kuma otawa da ma baki ɗayan ƙungiyar tarayyar turai da ƙungiyar nato ke yi proshenko ya kafe a shafinsa ƙungiyar 'yan tawayen huti ta ƙasar yamal ta yi kashe ne cewa tana yiwuwa ta ƙara auna gine-gine da dama a haɗaɗɗiyar daular larabawa bayan kai wasu hare-hare na makamai masu linzami da jirage mara matuka a jiya litinin da ya kashe mutum uku 'yan sanda abu dhabi babban birnin kasar. sun ce hare-haren sun auna manyan motoci guda uku a wani kamfanin mai da kuma wani bangaren filin saukan jiragen saman kasa da kasa na abu dhabi sun gano mutanen da aka kashe 'yan indiya ne guda biyu da wani dan pakistan guda kana wasu mutane shida sun jikata sai dai babu wani mummunan lahani ga filin saukan jiragen saman ko kuma kamfanin man ji 'yan sanda wasu majiyoyin huti a sana babban birnin yamal sun fada wa ma'aikatar yada labaran larabawa cewa 'yan tawayen sun harba jirage mara matuka guda takwas da kuma makamai masu linzami guda goma kafar labarai ta larabawa ta nuna hoton bidiyo da ya gwada yadda hayaki ya turnike sararin sama a abu dhabi da kuma hotunan wutar da ta tashi a filin saukan jiragen sama na abu dhabi da kuma kamfanin tatar mai na ƙasa a nan abu dhabi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc tsohon shugaban kasar gini alfa konde ya bar kasar zuwa neman jinya a haɗaɗɗiyar daular larabawa bayan kwashe sama da watanni biyar yana tsare a hannun sojoji da suka yi masa juyin mulki a cewar shaidu a jiya litinin babu wani ƙarin bayani da aka yi game da cutar da yake fama da ita ko da yake shaidun a filin saukan jiragen sama a konakar babban birnin kasar sun ce ya kama hanyarsa zuwa abu dhabi nan take babu wani tabbaci daga gwamnatin mulkin soja ta wucin gadi sai dai jami'ai sun sanar da farkon wannan wata cewa kwanda ba shi da cikakken koshin lafiya kana zai je kasar waje nan ba dadewa ba domin neman jinya kwande da aka hambare a cikin watan satumba kasa da shekara guda bayan da aka zaɓe shi a wa'adi na uku duk da yawan zanga-zanga tsohon shugaban ya gudanar da zaben raba gaddama a kan gyaran dokokin kasar domin kawar da adadin wa'adin mulki da zai bashi daman ci gaba da mulki kungiyar raya kasashen afirka ta yamma ta ecowas da wasu kasashen duniya sun yi ta kira ga sake kunde nan da nan tun lokacin da aka tsare shi a cikin watan satumba da aka hambarar da shi daga mulki bayan ya kwashe sama da shekara goma yana mulkin kasar. dalla kafin ku ji karshen labaran zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba jami'an tsaron ƙasar umarnin bindige masu kai hari kan gidajen yari. Wannan na zuwa ne bayan hare-haren da aka samu a cikin 'yan shekarun nan, lamarin da ya sa fursunoni da yawa suka tsere har yanzu ana neman su ruwa a jallo. Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana da wannan rahoton. Ministan cikin gidan Najeriya Ra'u Arbashola ne ya bada wannan umarnin a madadin gwamnatin tarayyar Najeriya a lokacin da yake dudduba babban gidan yarin Ibadan da ke unguwar Agodi Ibadan a jihar Oyon Najeriya. For whatever reason, it does not matter. It's a suicide case. Where any effort to breach our facility will lead to nothing. We will not be eligible. Don't shoot to disabled. Shoot to Mr. Aregbeshola ya ce duk wanda ya zo kaiwa gidan yari hari a bisa kowane dalili a da shi saboda suna kokarin samar da tsaro ga gidajen yari don haka a harbe duk wanda ya kawo hari har lahira a bisa kowane dalili har ya zo ya kai harin a gidan yari ya ce kai ma gidajen yari hari tamkar kaiwa kasa hari ne don haka dole a jawa masu wannan danyen aiki birki ministan na cikin gidan najeriya ya kara da cewa abu mai muhimmanci shine ne samar da cikakken tsaro ga gidajen yarin mu na Najeriya. Ra'ub Arigbashola ya ce inda gidan yari yake jan yanki ne, jan yanki ne da ba a zuwa yana da haɗari. Ya ce duk wanda ya yi wa tsaro karan tsaye a wurin da gidan yari yake dama shi matacce ne. Don haka kada a bari ya rayu don ya bada labari sai dai wasu mutane su bada labarinsa ya mutu. A wani jawabi da ministan na cikin gidan Najeriya ya yi a lokacin taron ministoci a birnin Abuja ya ce a tsakanin shekarar 2020 zuwa 2021 'yan fursuna 4,860 ne suka tsere a gidajen yarin Benin, Oire, Oyo, Ile-Ife, Kogi da dai sauransu. A cikinsu an kamo 'yan gidan yari 954 saura kuma sun cika wandunansu da iska. Fasa gidan yari a Najeriya ba wani sabon abu ba ne domin da wuya shekara ta kare baka ji an fasa wani gidan yari ba. 'Yan fursuna sun tsere ko kuma an kashe wasu a kokarin kama su hassan umar tambuwal murar amurka daga ibadan a najeriya Madalla a gaida Hassan Umar tambuwal da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. nau'in coronavirus na omicron mai saurin yaduwa a kasar australia ya yi sanadiyar mace-macen mutane mafi yawa a cikin wuni guda na annobar covid-19 ma'aikatar kiwon lafiya yau talata ta kafe a ta cewa mutane 74 sun mutu inda mace-macen suka faru a manyan jihohin kasar guda uku mafiya yawan al'umma da suka hada da mutum 36 a jihar new south wales da wasu 22 a jihar victoria da kuma 16 a jihar queensland sabbin mace-macen sun zo ne a daidai lokacin da adadi na tarihi na sabbin mutane da suka kamu da covid-19 suke kara jefa asibitocin australia cikin matsalar batsewar marasa lafiya hukumomi a jihar victoria sun ayyana dokar ta ɓace sakamakon batsewar asibitoci a melbourne da kuma babban birnin yankin da ma wasu asibitoci da dama a yankin a yau talata ministan kiwon lafiyar tarayya craig hunt ya faɗa wa manema labarai cewa gwamnati za ta aiwatar da shirin kota kwana inda za ta tura ma'aikatan nes nes dubu hamsin da ma'aikatan kiwon lafiya dubu ɗari daga asibitoci masu zaman kansu zuwa ko ina a faɗin ƙasar australia da wannan annobar ta shafa a ƙarshe haramtacciyar kungiyar taliban ta pakistan ta ɗauki alhakin wani hari da ba kasafai aka saba kaiwa ba a cikin dare a islamabad wanda ya kashe ɗan sanda guda tare da jikata wasu guda biyu jama'an 'yan sanda sun ce 'yan bandigan biyu akan babura sun buɗe wuta akan shingen tsaro a kusa da wata kasuwar birnin mafi yawan cunkoson jama'a da yammacin jiya litinin sun ce musayar wuta da aka yi ya kashe maharan guda biyu wutar da 'yan ta'addan suka buɗe ya hallaka ɗan sanda guda kana jikata wasu guda biyu a cewar sanarwa 'yan sanda ministan harkokin cikin gida da pakistan sheikh rashid ahmed ya yi allah wadai da wannan hari na bindiga da ya ce aiki da ta'addanci ƙungiyar taliban ta pakistan da aka fi sani da tarike taliban pakistan ko kuma ttp ta ɗauki alhakin kai harin a wata sanarwa da ta fitar a shafinta na twitter tare da tabbatar da kashe 'yan bandiganta guda biyu da suke da hannu a cikin harin A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Al'ummar yankin Rumfa a jihar Maraɗi da ke Nijar na cikin halin ɗarɗar saboda masu satar mutane domin neman kuɗin fansa. A wani hari na baya-bayan nan har da iyalin mai garin Galadi aka sace. Ga rahoton da Mansur Sani ya aiko mana daga Maraɗi. Al'ummar karkarar Galadin gaban Rumfa da ke da makwabtaka da Najeriya na ci gaba da zama cikin halin ɗarɗar saboda halin da lamarin tsaro ya zama. inda masu bindigogi ke yawan shigowa yankin su kawo hari sukan yi harbe-harbe su kama mutane su tafi da su inda abin ke ta ƙara kamari ko a kwanan nan harin baya ya rutsa da iyalin saminu magaji da ke da matsayin mai garin garin na galadi wanda ya tabbatar mini da haka yanzu in suka shigo gari sai su kama kan wadda suna bi gida gida gida gida dakuna dakuna hmm. suna buɗa su zago mace ko namiji su wuce wani gida ku yanzu sun zo gari na hmm. mutum goma sha ɗaya da faɗuwar wasu galabi sai suka faɗi wani gida wannan gida sun tara mai gida kwanci da iyalin shi hmm. to wallahi suka kama halibin shi to yanzu zan ce ni karanta maka yana yana asibitin maraɗi wallahi cinye shi ta take kwata-kwata an ce sun kama wasu dawa-dawa ne ne aka kama bai hiton ba kuma sai suka saka mini bindiga hmm. suka saka mini bindiga sai na kauce to kawai da na kauce da shi kenan sai suka bindiga ba shiru wajen nan da wajen babbar a ƙara jami'an tsaro inda suke hituwa na su zo na a tare sai a sha baya. bangaren hukuma kuwa Ado Jariri mai matsayin magajin garin Gabi da ke da haƙƙin kula da yankin na Galadi cewa ya yi. To wannan lamarin mun ji ba da daɗi ba. Tsaro akwai shi bakin gwalgwado gwamnati ta kawo jami'an tsaro. Sai dai da yake mai son yaudara ka ka dabara kana yin nan ne yana yin Nijar za ta ƙara jami'an tsaro a wannan yanki da ke da doguwar iyaka domin kwantar da hankalin al'ummar a matsayinsu na 'yan ƙasa. Harshen rahoton kenan Mansur Sani muryar Amurka daga maraɗi jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Mansur Sani da wannan rahoton. To yanzu kuma za mu leƙa ƙasar kamar inda ake wasannin ƙwallon ƙafar cin kofin Afirka. Ƙasashen rukunin A sun kammala wasanninsu zagaye na farko. Kamaru mai masaukin baki da burkina faso sun yi nasarar zuwa zagaye na biyu a yayin da aka sallama kasar habasha ga rahoton da wakilin muryar amurka a birnin yawunde muhammad bashir ladan ya aiko mana Kamaru ta yi burin samun nasara karo na uku a jere da wasanta da Cape Verde, amma sabanin haka 'yan wasan Antonio Concesao sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya, amma dai Indomitable Lions su ne zakarun rukunin A da maki bakwai. Ra'ayi akan wasan da aka yi abin da rance shi da ce mu yan kurajen su da suka yi wasa kuma gaba muke tunani ba wannan wasan da muka gama ba abin da zai zo gaba shi muke tunani Allah ya ba mu sa'a kuma mu ci wannan wasa shine wato wuce da final Allah kuma ya ba mu sa'a mu ɗauki wannan kofi domin ta shaura a gida saboda wasu za su ta bani wani magana wai kowa ya bar gida gida ta bar shi eh to mun yi kokari da dama abin da muka fi so mu fito farko a group mu tun da mun fito farko to yanzu duk wanda zai zo ina ga za haɗa mu da turwaziyan da zai fito a ɗaya pool ɗin to in Allah ya da wanda zai fito wannan wasan da muka yi abu ya yi kyau mun yi ɗaya da ɗaya mun yi farin ciki she wasa na gaba wasa na gaba wasa ne mai karfi don muna fatan Allah ya ba mu sa'a mu duki don ko wa muka haɗu wannan ekip namu suna nan a cikin yarda sun yarda da junansu suna wasa ba matsala in Allah yadda kuma duk wanda za mu haɗu da shi shi ma she ya sha nashi ra'ayina akan wannan wasa wato yau da yake mai ƙasa da kanshi ya ce a sallami ma'aikata da sauri saboda kowa ya zo a cika stack mu zo mu gaɗu mu nuna ma ekim national mu soyayya to shi muka zo muka yi mun cika sosai mun amsa kiran shi kuma wasa ya yi kyau an tashi ɗaya da ɗaya ko da yake mun so da a ce kamaru ne ta yi nasara ta ɗauka to amma haka ma alhamdulillahi Eh, ra'ayi na ni muna sai dai mu kake su amma kun san wasan yana juyawa tun da dai dama mun abin yayi mana kyau muna farin ciki muna ba mai wasan mu muna ga mai kula da 'yan wasa 'yan wasan bayan shi sai duba su gyara tsayuwarsu a nan don wasa mai zo da za mu yi wasa da mai karfi ba abin wasa ba ne muna bayan kasan mu ɗari bisa ɗari muna gode mai kasan mu da kuma su aiki allah saka mu da leri allah ba mu ci gaba. yan wasan kafa da su ma sun nuna kwazo sosai musamman bayan an dawo hutun rabin lokaci inda humberto betancourt mataimakin koci bubista wanda ya kamu da cutar covid-19 ya maye gurbin dan wasansa willy semedo da gary rodriguez canji mai cike da hikima saboda sabon shiga kam bayan 'yan mintoci kaɗan ya zura kwallo ɗaya abin da ya daidaita tsakanin ƙasashen biyu har ila yau dai wannan rukunin a burkina faso ce mai maki hudu bayan ita ma ta yi ɗaya da ɗaya da habasha ta ketara zuwa zagaye na gaba cap verde na cikin fargaba ita kam kafin sauran rukunan su kammala wasannin su wanda bayan wannan ne za auna wanda makinsa ya fi nauyi muhammad bashir ladan na voa hausa daga yawunde a ƙasar kamaru A gaida Muhammad Bashir Ladan da wannan rahoton. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da shugaban manoman da magaram Alhaji Lawal Hamma kan irin matsalolin da manoma ke fama da su da suke ganin suna barazana ga ayyukan noma a jamhuriyar niger A cikin shirin namu na wannan makon, wakiliyar mutamar Abadi ta fara da tambayar sa kamar haka. to kamar shi wannan noman rani da kuke yi akwai wani kamar irin su taki da sauran wasu abubuwa da kuke amfani da su na yadda za ku inganta noman ranin nan to na farko dai takin da ake amfani da shi takin gargajiya ne eh, takin gargajiya ne shi kuma a yau kin ga a sha'anin haraka ta tsadar rayuwa takin gargajiya yana da dan wahala saboda wani bi in ba a nan kusa ba kake da dabbobi Eh, in daga nesa ne zaka ɗauke shi ka kai shi kaga akwai wahalar suhuri kan ka kai shi ka kashe kuɗi da yawa zai yi tsada eh, alhali ku su kayayyakin duk da ake nomawa na ranin eh, ba kuɗi suke yi ba basa kuɗi sosai saboda duk in lokacin yayi komi a haiki yanzu kika tafi neman salati kin gan shi arha in kika iske shu arha za ki same shi kika iske dankalin tura duka ya zama to arha ne yake samun shi saboda kayan danye ne dole a saida in ba haka ba zai ribe na biyu abin da ya sa ke da kwai dole sai ka ga ka saida in kai sake lalacewa in ba kasuwa kuma gashi ga matsala bai a shiwa akwai hikima yadda ya kamata a ce an ajiye shi bai lalace ba to bamu da irin wannan hikima bamu da kare kamar ina maganar kuma irin samun tallafi daga ko wasu masu hannu da shuni ko kuma daga gwamnati game da noman ranin naku da kuma noma to shi manomi gaskiya ba wani tallafi yake so ba eh, manomi abin da yake so amfanin shi ya yi daraja eh muddin in yayi noma in amfanin yayi daraja to shi da kanshi zai nema ma kanshi saboda in amfani yana daraja in ya saida yana samun wani karuwa ka gani ko bashi ya dauka ya san zai iya biya ah? eh, zai yi aikin shi yadda ya kamata amma duk irin kokarin da za a yi ko da tallahin za a bada in amfanin bai daraja to kuma me yi? tallafin shi ma zai ciwo a cikin wannan kenan mai noma ya yi noma ya kare a gona bai faɗi ba damana ba ta kada shi ba amma sai ya zo kuma tiyaye ta kada shi eh to kaga ko babu wani ci gaba a ciki wai tallahi ko wani maganin kwari ko kuma wani uh, magani wanda zai inganta wannan uh, shubkoki ko kuma irin su taki da sauransu ko kayan aiki haka ko wani abin ban ruwa da sauransu ko wasu rijiyoyi ko wasu famfuna ai wannan ma tallahi ne da za a ba masu noman rani na san da wannan duka ya ana badawa ana badawa duk abin da kika faɗi wani famfon ban ruwa wani iri wani taki duka ana ba manoma amma ba su iya su samu su ɗore saboda na ce miki kayayyakin da suke noma baya daraja Eh, in aka yi wahala ka kare kenan baka samu yadda zaka mai da kudin eh, wahalar da zaka yi yanzu misali yau in kika yi noman rani da inshi an baki tallahin inji na ban ruwa kenan aiki ya zo da sauki kuma ka iya kara yawan wannan kindika to yawan hilin da zaka kara kenan a hilin na harko zaka iya limka shi ko uku ko hudu kai to amma in ka yi ka kare eh, kayan da kai ka zo zo ya ƙi sayuwa da daraja kai kuma in baka da ba lalacewa zai yi to ina ne kuma wani tallahi zai yi amfani saboda injin da aka baka sai da ya kawo ma nauyin eh, sayan mai da zaka rika zuba mai kana aiki man da kake sha kullum in kyalisa ai kuɗi ne kudi ne kake kashewa kenan aikin naka lalle ya karu amma kuma ai wani nauyin ya karu to shi kuma nauyin wannan ai ya kamata da nauyin ka kai kanka da kake dauka na iyalinka bisa kan aiki da wasu ma'aikata da zaka sa da kuma nauyin daukan injin da sauransu ai sai ya huta haka kuma in taki ne aka baka kudin takin ai ya kamata a ce ya huto a cikin abin da aka baka to duka in ya zamanto a fannin kasuwa ka fadi ai babu ci gaba a ciki shine babban wannan matsala shine na ce muddin ba a hakumce ba za a tsaya tare da kungiyoyin manoma da ita hakuma a rika tantance yaya ya kamata a sai da amfanin gona indan kurin bari za a yi sai yadda yanayi ya yi halkullin abin ba zai tafi ba. Eh, ita hukuma kowane irin kokarin za ta yi eh, wannan zuba hatsi ne a bayan kwarya ba zai kawo nashi tasiri ba ga ita kuma balle ga manoma. Masu sauraro a nan za mu da saya cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu alhaji lawal hamma da kuma wakilin a da magaram tamar abari sai julie leathers gresham da ta taimaka wajen ba da umarni muhammad hafiz baballe Muke muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. a gaida Muhammad Baballa Hafiz yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce, ta ce salam VOA Hausa. A daidai lokacin da zaɓe yake karatowa, mutane daban-daban sun fara tallata ra'ayoyinsu na son tsayawa takara a matakai daban-daban. Mu dai fatanmu shine Allah ya ba mu adalan shugabanni masu kishin mu ba masu kishin aljihunsu ba. Amen. Sako daga Ali Hayya Jafar Unguru da Isa Garu Lawali mai fili Taraba tare da Ibrahim Lara Gabta. shi kuma shehu adamu rajau cewa ya yi hakika sai da rai da lafiya sannan ake batun komai a rayuwa saboda haka bai kamata a ce 'yan siyasar mana najeriya ba sun fara batun zaben shekarar 2023 ganin halin da kasar mu take ciki na rashin tsaro domin tsaron kasar tamu yanzu yana a matakin sifili ne wato babu kenan allah ya kyauta Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Usaini ta Karasuwa daga jihar Yobe. Ya ce salam VOA Hausa. Don Allah ku bani dama na yitar da Allah wadai akan kama wasu mutane a jihar Zamfara suna cin naman mutane. Don haka ya kamata gwamnatin tarayya da ta jihar Zamfara da jami'an tsaro su haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen yin binciken kwakwaf don gano duk waɗanda suke da hannu a wannan lamarin. Don a yanke musu hukunci ta yadda wani ba zai yi sha'awar aikata irin wannan laifin ba. Shi kuma sani mai lange-lange ya wuri cewa ya yi. Ikirarin da hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta yi na cewa sama da mutane miliyan hamsin a faɗin duniya ke fama da ciwon farfadiya abin damuwa ne matuƙa. Da fatan hukumomi za su tashi tsaye wajen ganin sun shawo kan cutar. wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi haba gwamnatin jamhuriyar Nijar rashin biyan malaman makaranta haƙoƙinsu fa zai jefa rayuwarsu da ta iyalansu cikin wani hali domin shi malamin makaranta bai san wata hanyar samun kuɗin da zai biya wa kansa bukata da ta iyalansa ba sai ta hanyar albashi daga ƙarshe muna fatan za ki gaggauta biyan su haƙoƙinsu saƙo daga kawo mai ruwa bajoga da sala muhammad isa bajoga madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice. To muryan a takaice tsohon shugaban kasar Ukraine Pedro Poroshenko zai bayyana a gaban kotu a Kibu gobe Laraba inda alkali zai tabbatar da za a bashi beli ko kuma za a kama shi bisa laifin cin amanar ƙasa da ya ce harka ce ta siyasa. Poroshenko da ya mulki a kasar daga shekarar 2014 zuwa 2019 da ya koma kasar a jiya litinin domin fuskantar shari'a ya faɗa wa magoya bayansa a filin saukan jirage cewa ya dawo kasar ne domin taimakawa ukraine ta tunkari barazanar mamayar rasha kungiyar 'yan tawayin huti ta kasar yamal ta yi kashe ne cewa tana yiwuwa ta kara auna gine-gine da dama a haɗaɗɗiyar daular larabawa bayan kai wasu hare-hare na makamai masu linzami da jirage mara matuka a jiya litinin da ya kashe mutum uku 'yan sanda abu dhabi babban birnin kasar sun ce hare-haren sun auna manyan motoci guda uku a wani kamfanin mai da kuma wani bangaren filin saukan jiragen saman kasa da kasa na abu dhabi sun gano mutanen da aka kashe 'yan indiya ne guda biyu da wani dan pakistan guda kana wasu mutane shida sun jikata a ƙarshe tsohon shugaban kasar gini alfa konde ya bar kasar zuwa neman jinya a haɗaɗɗiyar daular larabawa bayan kwashe sama da watanni biyar yana tsare a hannun sojoji da suka yi masa juyin mulki a cewar shaidu a jiya litinin babu wani ƙarin bayani da aka yi game da cutar da yake fama da ita ko da yake shaidun a filin saukan jiragen sama a konakar babban birnin kasar sun ce ya kama hanyarsa zuwa abu dhabi nan take babu wani tabbaci daga gwamnatin mulkin soja ta wucin gadi sai dai jami'ai sun sanar da farkon wannan wata cewa kwande ba shi da cikakken koshin lafiya kana zai je kasar waje nan ba dadewa ba domin neman jinya masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da daniel brown da ya hada shirin Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.